A jihar Difa inda ake ta gudanar da ayyukan farfaɗo da tattalin arziki mata matasa na da muhimmiyar rawar da za su takawa. Maimuna Usman Salisu mai kimanin shekaru ashirin ta buɗe shagon yin kwalliya yau da 'yan watanni. Mun nemi sanin dalilinta na buɗe wannan shago. adifa babu gidan gyaran gashi da yawa mata ba su damu da yin aiki ba wasu mutane na ganin cewa aikin mace bai da muhimmanci ga karnin mu nan ba su aikin komi kuma ba su yi makarantar boko ba bude wannan gidan gyaran gashin da na yi tamkar wata sana'a ce da za ta amfani matasa mai nisan kilomitar fiye da dubu ɗaya da yamai jihar difa babbar abokiyar hulɗar ta tattalin arziki jihar borno ce ta makwabciyar ƙasa najeriya saboda haka mafi yawan matasa 'yan kasuwa na sayan kayayyakin su ne a can sai dai haka na tattare da matsaloli maimuna ta yi muna bayani kan matsalolin da take fuskanta abun yana da kamar wuya na jima ina so in girka wannan sana'ar amma kuma ban samu halin ba sai da na shiga aiki gadan-gadan da in tara 'yan kudaden da za farawa da su matsalolin da nake fuskanta su ne wajen odar kayayyaki wani bi sai ma na tafi da kai na har nigeria ko kuma in aika lome abun na daukan har sati biyu kuma mutane suna odar kayayyaki da dama yanzu dai abun ya zo da sauki tunda motoci na zuwa kai a kai. A cikin wannan kasadar yin kasuwanci Maimuna Salisu na fatan jan hankalin 'yan uwanta da abokanta waɗanda ke shakkar shiga kasadar. Shawarar da zan ba su ita ce kada su ji tsoro, su hara komi zai tafiya daidai, sai an jarba ne ake iya kai labari, in kuma an samu akasi tokar su sare, su sake jarbawa za su iya.